danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Hukumar Hisba ta kama matasa mata da maza da ba sa ajimi a jihar Kano. muna fata idan wannan shine zo farko za ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin kasancewa da mu da zarar mun ɗora shirye mu rahotanni sun kawo cewa jami'an hukumar hizba na jihar kano sun kama wasu matasa da tsakar rana suna cin abinci abin da ke nuna ba sa yin ajin an tattaro cewa matasan da aka damke sun hada da maza da maza uku da kuma mata takwas a kowace shekara hukumar ta hisba kan gudanar da irin wannan kan gudanar a cikin birni da ƙananan hukumomin jihar kano shugaban hukumar dr aliyu musa kibiya ya ce suna bincike suna bincike suna bincikar waɗanda ba sa ajimin domin sanin dalilinsu kamar yadda sashen hausa na bbc ya rawaito azumin ramadana da ya wajabta akan dukkanin musulmi baligi ko baliga mai cikakken lafiya sai dai idan akwai dalili mai ƙarfi ko uzuri ga mata masu haila ko tsofaffi da ba sa jure yunwa ko ciwon gyambon ciki wato ulcer mai tsanani so sai dai mu ce Allah ya kyauta Allah ya kare mu daga aikata irin wannan babbar ta'asa a ce azumi abin da yake farilla ɗaya daga cikin farallan islam wato addinin na musulunci a ce an samu wasu daga cikin musulmai kuma wai ba sa yi Allah ya kyauta ya kare mu da aikata irin wannan aiki muna fata da wannan shine zuwanka na farko za ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin kasancewa da mu da zarar mun ɗora shirye-shiryen mun gode danna subscribe sannan sai kuma a danna kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kore